يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna litinin ta karshe a watan safar 27 bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1443 muna farkon sati a watan oktoba bana nigeria 61 Najeriya da samun yancin kai shekara 61 lalle kasarmu ƙasa ce mai albarka wadan ka duba simbol na tutar Najeriya ba green ba sai white sai green din na bar mota to za ka na fito asalin ɗan Najeriya to haka nan ma siffan aljanna take Allah mai girma da kuka ce mutaki'ina على رفرق خضر وعبقري نيسان كما تفاضهم الجنة التي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق خضر kaga asalin tumaci ke nan yana aljanna kifafin kore shimfidin ma kore Allah mai jima da kuka cikin suratu alkafi yake ce mana haya ta talatin zuwa ta talatin da ɗaya in lallabi na amanu وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فأولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب التي ويلبسون ثيابا خضرا من سندس لا الهريري كنو استبر لتك الهريري متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Ƙasarmu mu kasa ce mai albarka matuƙa amma sai dai yanayin al'ummar ƙasar su suka canja ƙasar. daga ƙasa mai albarka matuƙa an koma kuma kwashe albarkatu na ƙasar tabbas lokacin iyayenmu da kakanninmu mu ma 'yan ƙanana mun ga albarka eh 1980 daga 1980 sai a gurin da ke jama'a, wani abu bane amma lokacin da aka samu akwai tsagoran albarka a lokacin da aka samu iyayenmu ba masu kuɗi ba ne amma a lokacin da aka samu ba ma shan ki gaya haka sai da pig milik mai kauri da bombita mai kauri sosai domin za ka ga cewa an kawo pig milik katan-katan bombita ma wallahi katan-katan to a yanzu ba abubuwa sun canja to wa ya canja mana buhari ne ya canja inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mun canja mun canja wallahi to dole tunda mun canja dole Allah ya canja mana ka duba Allah mai girma ɗaukaka yana nuna mana hanyoyin samun canji kyakkyawa kuma da samun mummunan canji وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ب أ الله كفرت ب أ ن ع م الله سكبت الجيد نئموم الله ا ل تكسن شيء امنه امن تجيا مطمئنة ط kamar ka ce dai ka garin plato sai ya tina rizku haragadan min kulli makan arziki fata-fata lokacin muna yan firamare ina iya tuna in nan muka ɗan bi bakin rafi wallahi sai ka iya cika bokiki da tumatir kuma ba wanda ya shuka shi ya biha rizquha ragadan min kulli makan to Allah ce fa kafara bi an umilla ya ka budurce ma nimomin Allah a lokacin can za ka samu a gidajen mu ake ciyar da aladu Hatta masu aladun a cika musu kwangiri da kanzo wasu tafi da shi su ci su ciyar da aladunsu da an yi almubazaranci ya yi ko fa kafara bi al'umillah Allah ce fa azaka Allahu libasal ju'i bayan wancan fataka da aka yi sai Allah ya dandana musu kifafi na yunwa yunwa sai ta zama kamar ita ce kifafu tana nan damfare da mu kowa ka taba shi olsa ulcer ulcer ulcer ko babu ulcer na rashin cin abinci to akwai ulcer kuma na fitinan zamani ga shi nan kana cin abincin sosai amma sai ce ulcer ta kama ka fa azaka Allahu libasal ju'i kuma ka duba mutum yana iya samun abinci sau biyar ma ya ci abinci sau biyar amma sai a samu mai ulcer ta kama shi to ga talaka shi ma da baya samun abincin sau uku shi ma ulcer ta kama shi فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ke buhari ne ka mana yunwa ne bima kanu yasna'un bima kanu yasna'un kaga laifin wa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس التي ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون yanzu ga ɗan Najeriya kawai mutuba mu koma ga Allah an gama kamar ka cewa laifin buhari ne laifin lalot ne laifin wane ne kai mai laifin ka kai baka da laifi ni ma wallahi na da nawa laifin kai ma kana da naka a walamma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha a yanzu ka ɗauka ka ɗora a kan mu yan Najeriya. A walan ma a sabatkun musiba na kidnapping, a walan ma a musiba na tashi tashin angula. A lokacin mana yara haka garin Plato yake ne? haka ake tashi tashin hankula za ka samu ga gidanka ga gidan wanda yake ba musulmi ba yana ka ba su abinci su ma su baka ki shiga ɗakin ku kai ma ku shiga ɗakin su ana mutunci a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha wannan bala'i musiba yunwa hauhawan farashi Annahaza. kamar nan Najeriya yana tambaya daga ina wani zai ce Buhari hmm? Buhari yanzu wannan ayar ta ba mu amsa an anna hada sai Allah ya ce mi kul huwa min indi anfusikum kul huwa min indi anfusikum nan mu gyara insha Allah sai Allah ya gyara mana amma mun tsaya wai laifin wani ne laifin wani ne ina laifin ki daga gurinmu ne gaskiya to Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu fi duniyar akhira ka duba ne Najeriya at 61 maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana shine a'adara Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana Allah ya gama yanke mutum hanzari har in ya bari ajalin shi ya kai shekara 60 to kaga Najeriya ta gama kosawa ke shekara 15 in ba mu hankalta ba sai yau za mu hankalta ke in ba mu dawo mun gyara ba sai yau za mu gyara shekara 15 dai Allah ya gama yanke mutum a sai, to kaga mu ma kamata lalle mu duba mu gyara Allah bai gima da kaga ce la'allahum yarji'un a ayoyi da yawa zaka saba ce la'allahum yadarra'un la'allahum yatadarra'un to kaga lalle yana bukatar mu kaskantar da kai ne mu koma ga Allah kar mu maimaita kuskuren da muka yi canji dole sai baba sai baba baba ne kawai mai kawo canji ko jiya ko shekarar jiya muna magana da wani sai shi ma wallahi yana ɗaya daga cikin masu cewa buhari ne kawai zai kawo canji a ƙasar najeriya sai ka ko sai to kar mu maimaita irin wannan mu maimaita al'amari gurin allah sha Allah kuma muka canja sai Allah ya mana mai sai mana kyakkyawan canji amma mun tsaya ihu ihu sai baba sai baba to Allah sai bar mu da baban to baban gyara mu sai kaga kuma baba gaba daya duk burbuje shi ma sai a rasa gaba ne ra'ayi ko baya ne duka wanda za su gewaye shi kuma sai su kasance ba irin shi ba ko ya ce a zartar da abu ba zai zartu ba to muka sake maimaitawa nan gaba to jiki magai wannan kenan in kunne ya ji jiki tukunna bai tsira ba sai gangan jiki ya aikata gabbai suka aikata in kunne ya ji yawa gabbai suka aikata su shi ke nan sai ka je da yadda gangan jiki ya tsira amma in kunne ya ji kawai jiki ya tsira ina tukunna akwai aiki to Allah mai jima ka ya datar da mun fi duniya akira kasar mu tana bukatar addu'o'i lalle mu ci gaba da mata addu'a in muka mata mun ma kanmu ne domin kasar ta zauna lafiya mu ma mun zauna lafiya in kasar cike ce ta rikice to mu ma mun rikice mun zama buga kuke irin wannan karatun ba za ka samu daman ka zo ka yi shi ba sallar ma ba za ka samu dama ba sai dai salatul khawfi kuma can Allah bai ji ma ɗaukaka ya zaunar da mu lafiya Allah ya tsare mu daga fituntunu ma zahara minha wa ma batan za mu tashi karatu na uku darasi na uku kenan yau 27 ga watan safar a oktoba hudu ga wata ke 2021 babu birni walidaihi wa in zalama biyayya ga iyaye biyu ko da sun yi zalunci baba ya yi zalunci baba bai yi daidai ba to za ka mai biyayya baba ba sai daidai ba amma abinda Allah ya gaya mana wa in jahadaka ala an tushrika bi ما ليس لك به علم فلا تطيعهما saban Allah ko shirka shine ba su da hurmi a wannan gurin kama shi ba baya dan jima kudi ce ba da dan naira dubu ɗari biyu a nan gurin zuwa ƙarshen wata sai ka ɗauka ka bashi ƙarshen wata ya zo shiru wani watan ma shiru to ba za ka ce za ka ma baban ka rashin kunya ba ko kaɗan sai dai kai me ka yi haƙuri hadisi na bakwai qala haddathana hajjaj hajjaj in an kawo suna irin wannan a ulumul hadith ba danganta mutum zuwa ga baban shi ba ana mai ana ce mai muhmal muhmal a muhmal alladhi lam yunsab ba danganta shi ba in an ba a danganta mutum ba za ce muhmal da wannan akwai bambanci tsakanin muhmal da kuma mai mubham mubham mubham wanda ba a faɗi sunan shi ba aslan kamar a ce an rajulin eh wani mutum kaga ya zama mai mubaham amma nan an faɗi sunan shi amma ba faɗi sunan baban shi ba sai ya zama mai muhammad to wannan hajja shine ibnu minhal qala haddathana hammad sai ce wa huwa ibn salama hammad guda biyu ne akwai hammad ibn zaid akwai hammad ibn salama to nan hammad ibn salama an sulaiman at-taymi an sa'id alƙaisi to nan sa'idul ƙaisi ma da ya ce majhul imamu zahabi yana faɗa a cikin mizanul itidal ce sa'idul ƙaisi an ibn abbas tafarrada anhu sulaiman at-taimi sulaiman taimi shi kadai kadai ya rawaito hadisi daga sa'id al-qaisi da wannan ibnu hajar a cikin ta hadis, yace imamu bukhari shi kadai mai riwaya kuma makbul ne minan rabia to shi sa'id alkaisi daga ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas radiyallahu anhuma yake cewa kaga hadisin ya zama mawquf kenan mawquf tunda sahabi ne fada ma min muslimin lahu walidan muslimani babu musulmi da zai zama yana da iyaye biyu yusbihu ma muhtasiban da zai kasance wayi gari yana mai neman lada ta dalilinsu neman ladan Allah ya kyautata musu ya musu biyayya illa fataha Allahu lahu babaini ba ce sai Allah ya buɗe mai kofofi biyu min aljanna sai ce ya'ani min aljanna kofofi biyu na aljanna in su biyu ne kenan kofa biyu kaga hani an ga duk wanda ya zama iyayen shi biyu suna nan a raye wa in kana wahidan fa wahidun to in ɗaya ne yake raye sai a bude maka kofa ɗaya ka tashi ka je kama mahaifinka biyayya ka gaishe shi har ka kaddamar mai da ɗan wani abu ka ɗan kaddamar mai da wani abu da an haƙura da shi a gaba wa in kana wahidan fa wahidun in mutum ɗaya ne a cikin su mahaifi ko mahaifiya to kofa ɗaya in mahaifi da mahaifiya kofofi guda biyu wa in abu baba ahaduhuma to idan kai sa ɗayan su ya fi lam yarda Allahu anhu Allah ba zai taba yarda da bawan shi ba hatta yarda anhu har sai wanda ya fishi a cikin mahaifan nan ya yarda da ɗan shi sai kuna ba ake tambayar shi kila wa in zalamahu ko da sun zalunci dan ne kuma shi ya fandare qala wa in zalamahu sai ko da sun cuce shi wannan yana ba mana lalle iyaye hanya ce babba ta samun aljanna to za mu zo mu samu hadisan daban-daban kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ke yake cewa ga Muawiya yake ce mai mahaifanka suna na raye mahaifiyarka tana na raye ce ce ilzimha fa innal jannata tahta rijlaiha falzimce ta ka kyautata mata domin aljanna yana karkashin digadiganta wani hadisin kaga shi zai wadatar da mu barin hadisin da ya shahara aljannatu tahta aqdamil ummahat wani hadisin ma da yake da'ifu isnad isnadin yana da rauni amma shi sa'id sa'idul qaisi majhulun to amma tabbas in ka kyautata ma iyayenka in ka kyautata musu wannan hanya ce ta samun aljanna direct to Allah mai gima daukaka ya sanya mu cikin masu biyayya ga iyayensu Allah mai gima daukaka muke roƙo aljanna to aljanna tana da kofofi da yawa tana da kofofi da yawa daga cikin kofofin aljanna mai daukan ko guda hudu zuwa biyar abubuwan da za mu samu aljanna daga cikin kofofin aljanna har guda takwas shine mi alwala mu kyautata alwala bayan ka kare ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu don kai wannan an gama fa har an samu aljanna fa illa futihat lahu abwabul jannati da yadkhulu min ayyiha sha'a face sai an bude maka kofofin aljanna takwas ka shiga ta duk wanda kake so daga mana barar da aljanna nan oba sai ga mutum ya alwala yana ta surutu ya gama ma yana surutu ya taho masallaci ma cikin surutu to wannan yana daga cikin hanyoyin da ya kamata ga aljanna nan direct aikin harshe kace raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan shikenan annabi sallallahu alaihi wanda ya faɗi wannan wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba ga mutum karanta kul wallahu an so goma sai a gina maka gida ginanne cikin gidan aljanna umar da ce ya rasul idan na sakfir za mu yawaita ke na ya rasul Allah sai ce Allahu atyabu wa aksar in haka ne kuwa wallahi Allah zai yawaita maka gidaje masu tumbi-tumbin yawa Allah zai yawaita gidaje da yawa da yawa a cikin gidan aljanna wannan na nawa nan da uku ga addu'a mai sauƙi addu'an shiga kasuwa addu'an shiga kasuwa annan sallar zai ce man dakhala suka suqa fa qala la ilaha illa Allah la sharika la mulku wa lahu hamdu yi wa yumiit amma sai kai hatara fa in ka shiga aero kuma kala yanzu ATM card ɗinka ne an baka ga nombobin shi a ciki ko chip chip sai kuma a ce kana da wani pin da zaka sa yanzu da ka je yawa ba haka zan sa ba ni kuma da na je ɗan ƙauye sai na juya shi haka ero na farko ke zai shiga ba zai shiga ba to ko ya shiga ma kuma sai ka ce ba zai bada ma abin da nake so dole sai ka sa shi haka sai ce to sa pin ɗinka oke sun bani na sa 2000 to da na je kuma sai na ganganci sai na ce 4000 barin ƙara dan kuɗin ya fita da yawa kaga na zama dan gauye ko na shiga ina ero maimakon tu na ce fo shikenan zai bani to duka addu'o'in manzo Allah ma sallallahu alaihi haka ga abin da ya bayar sai ka je ka bada wani abu daban ba za baka ladawa to la ilaha Allah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu sai ka daga yake ce yuhyi wa yumi wa huwa hayyul la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yanzu Allah zai baka lada miliyan kankare maka kurakure miliyan a ɗaukaka maka daraja miliyan sannan wa bana lahu baitan fil janna gina maka gida cikin gidan aljanna to akwai hanyoyin ga sunan barkate barkate in muka zo muka sake samun wani junction insha Allah to za mu yi baje kolin wa'annan hadisai insha Allah mun samu hudu kenan ko uku na biyar okay 4 plus 4 kamar mun taba faɗin shi 4 plus 4 man sallab buha arba'an wa qabla al-ula arba'an bana Allahu lahu baitan fil janna kai wala haraka a hudu sannan kai kafin azhar raka hudu shikenan an gama sai Allah ya gina maka gida cikin gidan aljanna to ga wani mai sauki kuma bayan sallah ka kiyaye raka'a biyu wa salatun ala isri salatin la lagho bainahuma kitabun fi illiyin illiyin aljanna madaukakiya raka'a biyu bayan isha khalas raka'a biyu bayan azhar halas raka biyu bayan magariba an gama da akwai dai littafi da abu ammar al-misri ya yi fil janna to ya yi baje kolin wayannan abubuwan gaba daya yawmun fil janna to nasallallahu ta'ala al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin amal نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول عمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول عمل بابي biyar. babu linil kalami liwalidaihi ka tausasa magana ga iyayenka kada ya zama baba yana ma mutum magana daga mai murya la la ya juz mahaifiya tana mutum magana yana daga mata murya la ya juz bai halatta ba shine zai kawo mana waqfid lahuma janaha kulli min ar-rahma hisham ibnu urwa daga baban shi urwatu ibn zubair ya fassara wannan waqfid lahu ma janaha dhulli min ar-rahma ite la tamtani min shay'in ahabbahu duk abin da suke so kar mutum ya iya hannu to daga ciki akwai magana mai kyau shine wala taqul lahu ma uffin irin tsaki ni baba ni ni ni ni la kai kai dan kan ubanka kaiwa babanka yana ma magana ko ka dan kanka ce kai kai kai kai kai wallahi kaga gaji mene la la haddathana musaddad to kaga shi ma kaman hajjaj muhmal ba ambatawa amma wannan shaykhul li ashabi kutubi sita wannan ogansu ne gaba ɗayan su musaddad ibnu musarhad musaddad ba mushaddadu ba ba ana cewa musaddad babban malamin hadisi ne gingime mai masha Allah qala haddathana isma'il ابن إبراهيم قال حدثنا زياد ابن مخراق قال حدثني طيسلا ابن مياس ولم طيسلا شيء بعد الأباري قال كنت مع النجدات شيء أدا يكفن شيء سهم خواري جاوة نجدات أصحاب نجدة ابن عامر الخارجي فخوارجني وهم قوم من الحرورية suna daga cikin khawarijawa khawari suna da sunaye daban-daban ana ce musu al-khawarij ana ce musu al-mukaffira al-mukaffira ma'ana wanda suke kafirta musulmi in yayi babban laifi Kamar yanzu aka ce aqidan boko haram kai kana aiki a kotu inna lillahi wa inna ilaihi kai kafiri ne original kai ma district ne a a a a a wannan gunki ne daga cikin gumaka to kai polis ne sai ce kai kafuri ne kai zode ne kai kafuri ne kai kana karkashin gwamnatin demokaratiyya ka zama kafuri. duk kawai kowane laifi ne kawai kufu. wannan suna ke ce musu alkhawarij ana ce musu alkhawarij ne saboda sun fita daga sahun musulmai ana ce musu almukaffira ne saboda suna kafirta mai babban laifi ana ce musu almuhakkima al-muhakkima ana ce musu al-haruriya domin sun tare wata unguwa harura unguwansu ne kamar za ka ce unguwan 'yan ne yanzu 'yan ne aka samu suna da unguwa da suka yi capturing to shi na ke cewa haruriya saboda 'yancin ne wannan unguwan ke to shi yana ba da labarin kan shi shi tsaisala ibnu mayyaz kuntu ma'an najidat ya ce yana cin sahun khawarijawa fa asabtu zunuban kuma sai wasu gingima gingiman laifi la illa min alkaba’i shi a gani shin da zama ƙidan khawarij shine duwan da ya babban laifi kafuri ne to kuma shi yana ganin laifin da ya fi babba ne da wannan kallama ka samu daga cin khawarij a ce mutum ya yi ƙarya ba sa ƙarya a sabanin rafiba su kuma ƙarya a wurinsu halal ne ba ƙungiyar da ta kai rafiza ƙarya to donan su kawari ƙarya a gurin su haram cin amana haram dole za ka samu suna tsaye ne sosai akan addini sai dai tsananin bala'i yawa sun kasance akwai alghulu gulu shishigi wajen kafirta wanda ya yi babban laifi su zai ce kafir a nan duniya to ina hukuncin shi a lahira sai ce khalidun mukhalladun finna ai dan wuta ne to ɗan uwansu kuma su ne mu'tazila su kuma suke a'a ai bara mu ce mai kafiri ba kuma bara mu ce mai musulmi ba to shi wa zai ce fi manzilatin bainal manzilatai shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba to a lahira shi waye sai ce dan wuta ne okay da yan din duka daidai da khawarij ne to don nan mu'tazila su ne kannan khawarij to sai ɓangaren kuma sai muka samu murji'a murji'a kuma suka ce ku khawarij kun ce kafiri ne kuma a lahira dan wuta ne to ku murji'awa sai kuka ce me ce ai mai babban laifi mu'minun kamilul iman ai mumini ne wallahi mai cikakken imani ka imani shi ma kaman imanin abubakar daidai da daidai ka ji wai imanin dan iska kamar imanin abubakar imanin dan iska kamar imanin umar imanin dan iska kamar imanin khulafa daidai da daidai wannan zuwa yake nan murji'a kuma wallahi har yanzu akwai masu irin wannan tunani da wannan alhafiz ibn abi dawud yake wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamza kawai su yan wasa ne da addini yan ahole ne kawai to su sun ce a ah, mumini ne aljanna ma zai shiga wallahi first class ma aljanna ahlu sunna suka ce a muslimun asim musulmi ne amma dan iska eh sunan shi wa musulmi amma dai dan iska muslimun asim to Alahira fa ahlu sunna me za ku ce ga musulmi dan iska dan ina ne ce a tahtal mashi'a yanda Allah ya so ya da shi kaman kaura ne yana da yi sallah sallan da yana yi bai bari ba shi kenan za ce shi waye musulmi ne amma dan iska to amma lahira fa dole sai an sa shi a wuta a ta hasal mashi'a inda yana sallah inda yana sallah amma sallan ne baya yi kuma to wannan ke nan. fawailun ta same shi fawailun lil musallin to don nan kenan ba laifi bane a ce mutum ya shiga mummunan hanya hada yanzu ya tuba kalas man taba taba Allahu alaihi to don nan kai dan boko haram da kake bukatar zaka tuba ga gurin Allah za ka tuba ba gurin gwamnati za ka tuba in dai ba wani abu kake nema a gurin gwamnatin ba ka tuba ga Allah ka wurgar da makamanka shi kenan ka yi salatu tauba raka a biyu ka ce rabbi filli wa tuba alai rabbi filli wa tuba alai ka yawaita tuba astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai kuma ka kulla niyya baraka koma shikenan sai da ce to jinin mutane nawa ka kashe to shi kenan mun karanta hadisin ibnu abbas ai da aka tambaye shi mutumin da ya kisa sai ya tambaya babarka tana nan ce a'a to me yasa ya abdullahi ka tambaye shi babar shi tana nan Sai to ai ni ban taba sanin wani aiki ne, kusanci da Allah ba fiye da biyayya ga mahaifiya to kai ba ne kai ka ci kudin mutane da yawa to shikenan ka tana nan ya ka ta mata ka ta mata biyayya ka tuba ga Allah to ƙarshen ƙarshen a haɗu a gurin Allah ne shi kenan kuma ka samu reserve na ayyuka da yawa da mana wata yaudara ce a wai sai eh, za ka ce ma gwamnati kai ka tuba na tuba me kake nema kenan kana bukatar su baka kudi ne akwai na policy dai a gurin ko ta siyasa dai a gurin tuban ka tuba Allah za ka tuba mai yanzu haƙƙin farko shi a haƙƙin Allah sai haƙƙin mutane ita gwamnati haƙƙin ta kaɗan ne a kanka to wannan dai akwai darasi musamman gwamnati su ma su ji haddasa ne. قيثلة ابن مياز قال كنت مع النجدات يعني أنا تنسهم خوارج كما أيضا أتينا تارد بوكو هرم فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر سيجي قيام ابن عمر شو دا yana cin khawarijawa kuma ga irin laifuffukan da yana ganin ai ya tabe qala mahi sai Abdullahi ibn Umar yace wani zinubi kenan qultu kada wa kada kaga ibn ibn umar bai ce shikenan mun kama dan khawari shikenan mu kashe shi la ya riga ya tuba man taba taba Allahu Ali. mutum da an san shi yayi boko haram a da amma yanzu ya tuba tsakanin shi da Allah ya wallazina amanu tubu ila Allahi yanzu da zai da nan gari sai ka ji mutane har yanzu ba ruwan so ya labina amanu tubu ilallahi taubatan da ake ga dan boko haramcin ga dan boko haramcin to ga kuma mana da matsaloli jama'a wallahi yanzu mutum ya taɓa zina misali 1970 1970 ya bar garin ya gudu sai ya dawo yaya za a dinga lola shi wannan shi ne ya zina 1970 shi ne ya zina 19 ɗan iskan nan da ya iskanci 1980 kaje ba ma manta abu zukatanmu kamar zukatan dabbobi suke daga cikin dabbobi akwai raƙumi baya manta abu Ba ya mantawa to mutum yayi abu yayi tuba shikenan tsakanin shi da wa amma da kudi na ne ci oke malam biyan ka ci mun kudi na 70 biyan kudi na ya halatta amma shi ma din da zaka yi mai sadaka yaya shi ya bi me Allah yake ga mana suratul baqara wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara din kita mai sai ya zamu amma Allah ce wa an saddaku khairun lakum in kuntum ta'lamun to ba laifi bane in yi laifi amma laifi shine in dogi akan laifi na to sai ibn Abbas ibn Umar yace laysat hadhihi min al-kaba'ir a wayannan laifuffukan ai fitifitin laifuffuka ne ba ba sa daga cikin kaba'ir daga nan za mu gane cewa akwai kaba'ir akwai sagha'ir kuma dai kaba'ir a nan masallacin ai ba sai an gaya maka kaba'ir ba ko an karanta littafi sukutin kitabul kaba'ir to kaba'ir abinda za ce kaba'ir duk zunubin da za ce Allah ya tsine mutum kaba'ir ne duk zunubin da za ce Allah ya fushi da mutum kaba'ir ne ka duba irin wannan zama da muke yi zaman dafe da hagu yana daga cikin aikin da Allah zai fushi da mutum a taqudu qidatal maghdubi alaihim yanzu ka yi zama wanda Allah ya fushi da su kenan ka yi dafe da hannun hagu da yawa za ka ga manya suna yi ƙanana ma suna yi la ya ju kwanciya da ciki habihi biji'atun yubghibu Allah to a ce abin Allah ya fushi da mutum babban laifi ne duk aikin da za ce mutum ya shiga wuta ka duba kama a ce yanzu wandanka ko wandan shi ya wuce idan sawu yanzu dare buta ne ba wannan hanyar ba gargada a kanta kuma imamu zahabi ya kirga mana wannan cikin kaba'ir isbali isbali imma na riga ko wando ko kwarjalle ya kirga har wando yana ci ballanta wani ya kawo tawili tawi ai to ai mun ba kwarjalle muke sawa me kuke sawa wando to duba kaba'ir ka gani wando shi ma yana ci wannan karin yadda wando yana wuce ina yau dan daga shi ma zai zu idan sawun ko dai dan sama kaɗan inda za ka ga wanda liman Mashi Allah cif sunna sak to haka ke bukata sunna ya zama wandan ka cif ka duba wandan Dr. Zakir Na'i. ni na taba gani shi a Isbani kuwa ko so ɗaya wandan yaya cif cif to kaka kai kana ta surutu a Jos eh in tsilla tsilla ne masu daga wando tsilla tsilla to tsilla tsilla ina wannan worldwide ko ina ka je haka ne sunna take wallahi to in kaga zaka bi sunna ka bi in kaga bara ka bi ba mala'iku za su je su ma guduma can wallahi to duk abin da za ce mutum zai dawwama auta ya zama me kaba'ir to sai yake cewa anan laysat shami min al kabai kunna tis'un ai manya manyan laifuffuka guda tara ne amma imamu zahabi ya kirga mana fiye da saba'in laifuffuka jibga-jibga a hadisin abdullahi a hadisun abu huraira kuma annan sallallahu alaihi ya kaya mana Ishtani saba saba'al mubiqa abubuwa guda bakwai a can guda bakwai masu hallakarwa to dai an tattara gaba ɗaya suna da yawa da abin da za ce zai kai mutum wuta Allah ya fushi da mutum Allah ya tsine mutum wannan su ne ka bai. to daga ciki akwai al-ishraku billah shirka in muka gama za mu ɗauki azararu shirk kaman guda goma cutarwan shirka duniya har zuwa lahira da wannan ka dinga neman tsari Allah ya tsare ka daga shirka اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم shirka babban zunubi ne a cikin zunubai ba abin da ya kai shirka na biyu wa qatlu nasama kisan kai babban zinubi ne da yake kai mutum wuta ka duba shirka Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata karan farko harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar ki an haranta mai shiga aljanna kuma makomai shuta kuma wa malil zalimin min ansar to kisan ma bala'i ne kisan ko ta wani bangare mutum ya kashe wani ya shiga bala'i wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu jahannama ka fara kira mai khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine mai wa addalahu azaban azima duk shi kadai bala'i biyar to mutum ya zo ya kashe kanshi ma bala'i wala taqtulu anfusakum inna allah kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika عدوانا وظلما فسوف نفليه wa kana zalika على ya tsira. to ballanta aikin banza da banza ya ce wai ana bol mai tsakanin manchester da barcelona to sai wannan suka ci wa'annan sai je hangin kan shi kaga ya mutu a banza banza ya mutu a banza shike eh? kuma da yawa ana samun haka ba ko tim kaza da kaza ko idan an ci shi kenan sai je wai saboda tsantsan bakin ciki ya halakar da kanshi a tura shi wuta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qatlu nasama nasama naf naf abu na uku bala'i na uku to kaga lalle wannan katlu na sama shine fitintunin da suke damu mai yanzu sai ga mutum wai musulmi ne amma kuma ya ɗauki bindiga ya kashe wanda zai kashe amma duk da cewa sunan ne na musulmai amma da za ka ka tambaye shi tayar min da iqama wallahi bai iya iqama ko je nake ganin wani video aka tura a WhatsApp ne ko a ina ne an kama wani a can kudu ne sojoji suka kama shi da dada wai ya karanta kaza sai ya shirme karanta kaza sai ya shirme ta dai kama bai iya ba fa ya yi ruku to me karatun da ake ruku bai iya ba fa sujjada me ake wai Allahumma salli ala kai kuma sun dan daddake zaga fuskan shi ta dan kukumbara ya oke kaga ranar iskanci ke wai shi kuma almajiri kuma sojan ya gama kure mai gudu gaba daya karanta gaza sai gaji ji shirme karanta gaza sai ka ji shirme eh, inna shani aka huwa al'abatar inna shani aka huwa al'abatar abin da ya iya kawai kenan ko ya da ya ɗauko ya fara sai inna shani aka huwa kowace sura inna shani aka to kaga shi ma dama dama kenan akwai wanda aka samu an kama su amma kuma sunan shi ne kawai musulmi fatihan ma bai iya ba wallahi sunan dai musulmi kawai kaga ya bata wa musulunci suna shikenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga irin wannan haihuwan su bai yi ba wallahi bai yi ba ya cuci musulmai wallahi ya cuci ma iyayen shi sunan shi ne dai kawai za ce Muhammad waye babanka Abubakar ce okay kaga ko musulmi ne amma shi sallan ma wallahi baya yi to na baya sallah ya zama wa kafiri al'adul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara to lallai su wanda suke ɗaukan wayannan bindigogi suke kashe bayan Allah su sani karan farko 'yan jahannama ne kuma za su dawwama ci kuma Allah ya tsine musu kuma Allah ya fushi da su kuma za Allah ya tanada musu azaba na bala'i shikenan iyakaci ka kashe bayan kwana biyu mala'ikan mutuwa shi kuma ya kashe ka shikenan kuma mutum ya je ya shiga bala'i sai me kaga ka taimaka ma wannan ma ka kashe ke wallahi ka taimaka musu wannan bala'i na biyu kenan kisan kai musulmin gaskiya dai baya sa kan shi mai cikin kisa da wannan kaji Allah ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar shirka kenan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq daga shirka zai mai kisa anan hima daga shirka zai mai kisa wal firaru min az-zahfi mutun ya ranta a nakare ya gudu ga sahun musulmai ya haɗu da sahun kafirai shi ma bala'i ne ba ya yi wallabi na amanu idan laqitumul na kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin dubarahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin idan kana so ka canja tactics na yakin sai ka gudu dan ka je ka zagayo to wannan ba laifi ko kai kada aka bari kana taba wuta, kuma bullet ɗinka ya kusa ya kare yaya sai kai warawara ka da yan uwanka in ba haka ba ba a ba'a bi bin min Allah mutum ya gudu ya koma da fushin Allah kuma wa ma'awahu jahannam makomai shi jahannama amma ba irin wannan rikici rikici da ake ba wannan ba ce mai jihadi ana ce mai fitina fituntunu ne wannan ce an koro mu da muka kora sai suka koro mu sai muka yi warawara kar ka dora mutum ce to shi ka zama dan wuta a ba shi yake nufi bayi wannan kawai fitintunu ne Allah ya mana tsari da fitintunu wa qazful muhsana kuma kai kazafi ga mace katangaggiya shi ma wanda zai kazafi inna lillahi wa inna shi ke na shiga jahannama ya gama ijtanibu sab'al mubiqat daga can Allah sallallahu alaihi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat wa aklu riba kin riba bala'i ne kuma gashi ba yahude ba nasare sun sauƙaƙe mana hanyoyin cin riba sai a ce ka karɓi loan na kaza amma za ka biya kaza sai a ƙara maka da gangan haram ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan ko wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati uiddat lil kafirin kaga kenan riba bala'i ne Allah yake cewa halallahu al-bai'a wa harrama riba ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله wa سلف وأمره إلى الله ومن عاد wanda ya koma yana ciri ba fa'ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun kaji fa kaman kafiri daidai daidai shirri ba bala'i ne wa aklu malil yatimi da cin dukiyan maraya shima bala'i ne ya ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wa ilhadun fil masjidi da shishigi ba ni na iya ka tobara a masallaci bala'i ne da wannan nake ta bambami rana alhamis wani zai ka samu sun mai da wani masallaci kawai gurin ta'addanci wai a masallaci za a zo a buɗa naushe naushe fa a masallaci ba ce wani irin abu ne yan wiwi ne ku ne wiwi kuke sha ne in za a buɗa gangara rafi mana eh? in ka ce ka iya buɗa ku gangara rafi mana ku je ku buɗa can ko a shiga fili a je filin bol amma a masallaci a cewa mutane za su dinga naushe-naushe a wannan wiwi kuke sha ne ba ku ba fa su nake nake fada wiwi kuke sha ne duk ne tashi kawai dan sha abin shi kawai sai zo masallaci zai bambami wai dan an taba malamin shi eh ko dan an taba bangaren wani shi zai sai zai bambami a masallaci haka ake yi ne masallaci gurin gurin ta'addanci ne kaji dai wa ilhadun fil masjidi duk abin da aka maka kai hakuri ka bari sai an fita a gangara ko a je kan bola can sai ai kace kace da wanda za a yi kace kace shi amma masallaci ba gurin fada bane wallahi ko gurin daga murya la muna gaban Allah ne fa amma kuma mun zama da masallaci gurin me gurin shirme bai dace ba gaskiya kuma ko da masallaci ma duk abin da aka maka bari sai ka fita wallabi yastakhiru yastaskhiru ya min minas as-sukhriya wanda yake izgilanci Allah ya kira mu'mini a suratul hujurat da ya yi na amanu la yaskhar qaumun la yaskhar qaumun oke ko dan jos ne ya yi sukhriya da mutumin bukur ko dan bukur ya ce ai bukur ta riga garin jos ai ku ne yan ƙauye, ku ne kaza la yaskar qaumun min qaumin eh ɗan mangu yana izgilanci ga ɗan barikin ladi ko bahaushe yana izgilanci da biron ko angas ko ibo duk wannan a musulunci babu fa la yaskar qaumun sai ka kawo shi da na kira min qaumin to yace asa an yakunu khairan minhu yana kai wanda kake ganin ba kowa ne ya fika alkhairi a gurin Allah wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna haka mata ma ko kadan ina je gidan biki za ka ga gurin hajiyoyi daban wurin ku bayi kuma daban don da za ta shigo cikin su koranta za su ke musa wayan ki ne ke ba ki ga tamban da ke ke ke Allah ce ko kadan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'da al iman to a karshe dai Allah ce wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimun izgilanci ashe bala'i ne babban laifi ne to mu daina izgilanci jama'a yana ba ya mun ba daidai ba to kar in mai izgilanci to kuma abin da yana nan a cikin mu eh malam wane sai ya dinga jefan su wane su yan kaza kaza ne malam wane shi ma sai ya dinga ji su ma yan kaza la kaga duka bai dace musamman kuma mutum yana riko da sunna eh gaji ana ce ma dan tsalle tsalle to ina nake zuwa tsallen ne kaga al'amarin bai daidai ba mai su guntun wanduna eh masu boxing wai ku ne yan dambe saboda me in za ku tashi kuna dunkule yan dambe haza la ju. shi yanzu yana kwaikwayo da manzan Allah ne to kuma kai kana aibanta sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi kenan karshen karshe in an ce manzan Allah ba sis malam wani daga Jos to inna lillahi ya haka kuma ya Allah sai eh, kana isgilanci da sunnan manzan Allah ma shine manzan Allah ya shigar da kai kotun Allah sai ayyaya kenan har yanzu ake manzan Allah ya karanka a gurin Allah wallahi ka shiga bala'i to lalle mu sa kan mu shafa maka mu ruwa wallahi wa buka'ul walidaini min al-uquqi a cewa iyayen mutum sun yi kuka saboda saba musu ha duk dan da zai sa iyayen shi kuka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wancan satin wani yaro ya zagi dan uwan shi makotan ne ce ya za ka zage shi baban shi ya rasu fa kake zagin shi zo sai ya gudu yana bin dariya da na je kofar gidansu sai ga shi ya fito Ha sai nake tambaya wai wane ce wane kamshi yana ja mana magana da yawa zai kira ba sai ya kyale shi kale shi to labarin da nake samu shi yaron in ya fishi wai yana iya bangaje uwar shi ma yana iya bangaje uwar shi ce oke wannan yari kake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rikakke ne sosai shi wai iya bangaje uwa tun yana karami ba wai ya yayi fushi zai iya daukar garwashin wuta ya ce ku kuka bar shi ai ga yayin shi manya me yasa ba su balla shi ba tukunna me yasa ba targada shi ba ko a karya shi tukunna in yazo sai ku yi karo karo sai ku kai a dora shi sai ku bar shi ya jinya tukunna sai ka sake irin wannan sai mun sake balla ka wallahi to ya shiga hankalin shi amma a bar yaro a lalata shi ka ji wai zai bangaje uwar shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ya ai wannan lokacin ke to irin wayannan suka samu dama wallahi ma yanka uwar zasu to nawa ma aka ce wani ya yanka uwar shi wa buka'ul walidaini min al-huquqi a cewa yaro ya sa baban shi ko babar shi a gabe yana ta saba musu har ya sa su kuka wannan babban laifi ne a yanzu irin wannan lokacin mutum nawa abin yana da yawa sosai fa to kaga lalle karatun hadisi da aiki da shi kamar da shek Abubakar Mahmud Gume ke faɗa rahimahullah shine mafita ga al'umma wa buka'ul walidaini min al'uquq qala ibn Umar sai ibn Umar yake gaya ma Qaisala Qaisala ibn Mayya kai a an-nar wai kai kana tsoron wuta ne yani atakhafu min an na wa tuhibbu an tadkhula al-janna kuma kana so ka shiga aljanna kana tsoron wuta kana so ka shiga aljanna qultu i wallah ce wallahi ina son aljanna amma ka duba fa da shi yana cin saumi khawarijawa amma ce wallahi ina son aljanna su ma wayan su din zaka samu a cikin su eh, hamasa ce take kai su wannan hanya kuma an nuna musu kuɗi to shikenan a gaggalin lokaci sati ɗaya sati biyu za a baka miliyan biyu miliyan uku kala. in kuma kai ustazu ne kawai a cikin gari sai a wata ne za a ɗauko dubu biyar ka ga makarantarwa a wata baka dubu biyar to a can ya ga miliyan biyu miliyan kai fitinan kudi sai yaya sai ya kasance tare da su kawai amma ba ka ba shi ma ya san aikin da yake wallahi ba mai kyau ba to kana san aljanna kana tsoron wuta ce eh to sai ibnu umar yace a hayyun walidaka kaji mahimmancin iyaye aljanna wuta kan iyayenka suna nan qultu indi ummi sai mahaifiyata tana nan qala wallahi sai ibn umar ce na rantse da Allah law alanta lahal al kalama inda zaka tausasa mata magana ka tausasa mata ka dinga mata magana mai taushi ɗaya kenan na biyu wa a ha ka dinga ciyar da ita a ta'ama abu biyu ke ka tausasa mata ka ciyar da ita la tadkhulanna aljannata majtanabtal kaba'ira wallahi zaka shiga aljanna matukan kani sanci manya-manyan laifuffuka wannan mal albani yake cewa hadisin sahihi yana cikin silsilatul ahadithis sahiha 2998 to hadisin karshe qala haddathana abu nu'aym abu nu'aym shi ma babban malami ne imam al-bukhari al-fadl ibn dukay qala haddathana sufyan kaga nan muhmal amma shine sufyan as-sauri عن هشام بن عروة عن أبيه واي بابا هشام شيني عروة بن الزبير وإن وانا أثر كما زمان مقطوع دو ممي شي عروة تابعيني وشيني كيف فسر أمانا وانا آية شي واخفض له ما جناه الظل من الرحمة في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال لا تمتنع من شيء أحباه duk abin da suke so kai kai duk abin da suke so kai amma wannan ba tare da sun umarce ka da sabon Allah ba ke duk abin da suke so tana so ka wanke mata kaya kai take so yau ka mata miya an gama to mama wace irin miya za a yi an gama kai za ka yi dakon sakwara ba za ka ce wallahi ni wallahi iya zan iya dakon sakwara kawai kama ka yi la tamtane min shay'in ahabbahu duk abin da suke so yi amma ban da me wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun a gurin Allah ya ja layi fala tuti'huma to a gurguje al'amarin farko sai mu dakata anan kenan muka zo sai mu tashi babi na shida anan muna da na'am yastat a nan ya sa min da dugo yastashiru a ah, babin sihiri anan ya sa shi da kha mana wanda yake izgilanci to al'amarin farko da yace al-ishraku billahi shirka da Allah da na duba wani tafsiri da muka yi can Niger sai oke abin gashe gashi nan ma a rubuce a ƙarƙashin إن الله لا يغفر أن يشرك به سورة النساء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ƙarƙashin aya ta arba'in da takwas sai Allah ya sake maimaita mana irinta dari da sha shida inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna zalika liman yasha wa yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida hakika duk wanda ya shirka da Allah ya bata bata bayyananne 48 kuma faqad iftara isman azima to lalle Allah ya kwadaitar da mu lalle lalle mu daina shirka daga cikin ayoyi faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah ya boga ibadur rahman wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kaga kenan la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa shirka ke Allah ce yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah ya ba mu annabi Ibrahim tazkiya ya tsarkake shi ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin sannan kuma kaji Allah ce qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya ce mai qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin luqman yake ga ma dan shi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim aljanu kasan akwai muwahhidi ahlus sunnan gaskiya me aljanu suke cewa yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushirika lan nushirika har abadan abada kenan lan lan daga lokacin da kake magana har abada ke har can can can mutum ya mutu ko aljani ya mutu tunda aljani ba mutum bane ko har aljani ya mutu walan nushrika bi rabbina ahadan sun karbi imani kuma imani ya zauna musu to ga wani su abrar kaman guda goma na shirka a ruguje al'amarin farko in mutum ya fada shirka aikin shi ya rushe Wala walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta nan an tauna aya ne an tauna tsakuwa oke ya ce la in ashrakta anta ya rasulullah la yahbatanna amaluka aikin zai rushe gaba daya to Allah barake yayi manzan Allah mu ana yi da mu ne abu na biyu wala takunanna min al-khasirin zaka kasance cikin tababbu abu na uku shirka min a'zami zul ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim abu na uku shine kuma akbarul kaba'ir a cikin kaba'ir din shine the biggest ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ashirku billah yana daga cikin jigajigan abinda Allah ya haramta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum farko zai ce Allah tushriku bihi shay'a kar ku kuskura ku haɗa Allah da wani mutumin da ya shirka khalas innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah ya haramta mai aljanna to ina za kai zai dauka yana arafi ne ko ina wa ma'wahu an-nar wa mali lidh-dhalimin min ansar da wannan jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar shay'an fa wannan dole sai mun dage da Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam abu na bakwai duk zinubai yana yau Allah ya gafarta mutum sai dai shirka da wannan Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma dai mutum yana shirka ina ba za a gafarta mai ba da wannan Abu Zar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaika Jibril ya bujiro ya bujiro mai sai mala'ika jiri yake cewa annabu sallallahu alaihi wasallam bashir ummataka kama al'ummaka bishara duk wanda ya mutu baya hada Allah da komai ya shiga aljanna a annabu sallallahu alaihi ce ya jibiri wa in saraka wa in zana sai wa in saraka wa in zana wannan ba ya bani lasisin zama na iska ba ba zama barawo la kage yanzu ana kama ka sai a yanke ma hannu ana kama ka sai a wasafa faka khalas a babballa mutum yana ma a sa mai ta a ce a kunna mai wuta tun da barawo ne dan iska to kaga mutum ya zama kan shi tsiya sannan mushiriki duk aikin shi baya amfanuwa Allah ce fa ma shafa'atu shafi'i wanda yake baya kan tauhidi khalas ba abinda zai samu na amfani a gurin Allah mai girma da ɗaukaka to lalle mu kasance masu tauhidi bi iznillahi ta'ala za mu kai gaci to Allah mai gima ɗaukaka ya datar da mu fi dal akhira mu dinga neman tsari daga shirka kamar yadda malaria ta kama ka kai ma ka san abin da yake ciwo a jikin ka ko sai ka je a baka mai, anti me in ka ji cikin ka yana rugu rugu rugu sai ka je a baka anti me anti me dariya amma ka ji symptoms na shirka wannan kam ai ku ne yan izalan asali kuka kawo izala ukur ku kuka kawo kaza a'a kai kamar da sauro ba ruwan shi kai dan izala ne ko dan yi zalancen ne ko na nan ba ruwan shigo kai dan dariƙa ne na can ko na ina ne ba ruwan shigo in sauro ne zai ciji mutum ya sa mai mai malaria to ita ba shirka ba ruwanta wallahi ba ruwanta wai ni dan kaza ne eh kai dan makka ne kai dan madina ne kai dan sudan ne kai sudan kawai ka lirci ne Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu shikenan ka kubuta insha Allah to Allah mai gima daukaka ya datar da mu fi dal akhira Allah ya datar da mu ya kubuta mu daga fituntunu ma zahara minha wa ma bahan wanda suke cikin damuwoyi Allah mai gima daukaka ya kubutar da su daga ciki akwai mai gida na nana sarkin garin wawa kenan an kama cikin September har yanzu dai shi kuka ke ji Allah mai gima daukaka ya kubutar da shi da sauran dukkan wanda suke cikin damoyi Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa salina wa quwwatina ma ahitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wa sunna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.